عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جماعة السلام وبركاته bai ساكة da sake saduwa da ku a to ana gafa tunanin yau ma muna da tambayoyi sha Allah a gaba garin kuma masu dindina amma ta farko daga cikin su ta fito ne daga Alhaji Sani Security dan koli da ke garin Kanjiya wanda ya suna yana cewa zuwa ga masu gabatar da filin tambayar addinin musulunci bayan gaisuwa da fatar alheri tambaya ta farko allah gafarta malam ina hukuncin mutumin da ke gabatar da yawan rantsuwa ko yaushe ba tare da an neme shi da yayi rantsuwa ba so kamar da alai sani ya wannan tambaya mai yawan rantsuwa bisa ƙarya ko ko ba nemo shi ranke ba yana tare da zargi daga cikin nassin qur'ani da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma malaman suna sun yi bayani akan yawan rantsuwa kura da gaskiyar ka rantsuwa ana gudunta balle ya zama tun ba shi da gaskiya ta rutsa shi ranke wato a cikin alqur'ani Allah mai girma Allah madaukakin sarki yana cewa إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم وتوشكين القرآن من جرمى الله مدوكين سركينا تشيوا lalle waɗanda ke hurguwar da wato rantsoyinsu da suke yi suna sai da su sannan kuma suna sai da alkawalla na ubangiji ne da yan kuɗi yan kaɗan wato su rantse domin a ba su wani ɗan iya na duna ɗan kaɗan na ma'ana mutum su rantse da ƙarya domin samu wani fa'ida na duniya kaɗan na in kuma da alkawallansa da yawa ubangiji ya hurhurar da su da amsa ɗan wani abu na duniya ɗan kaɗan ubangiji ya gane sai ce ula'ika la khalaqa lahum fil akhirati waɗanda ranar alkiyama ba su da wani yankin rabo wato nan abin da ake magana ba su rabu na shiga aljanna sai dai in akwai rabu na su shiga wuta wala yukallimuhum Allah Allah bai magana da su da mun da su ranar alkiyama wala yanzuru ilayhim Allah bai dubin da su wannan ta musu rai yawm alkiyama ranar alkiyama wala yazkim Allah bai zalfake su wala hum azabun alim suna da azaba mai radadi ne cikin jiki na zara fata wannan aya malam wahidi ya ce ta saukar da wasu mazaje guda biyu suka yi husuma suka kai kara zuwa ga manzon sallallahu alaihi wasallam a matsalar wani gona wanda yake an yi da'awa a kan saye ne sharanti sai Allah saukar da wannan aya sai shi wannan da aka yi da'awa a kan saye ne kuli ya tsawon kowar domin sauka wannan aya ya tabbatar da hakki ga mai shiya domin ya san idan ya rantse wannan aya lallai jikinta abinda an ka ambata gare ta zai same shi wannan ya gwada ko da kotu an haka ka ka tabbatar da baka da gaskiya to ka karanci tsakaninka da Allah bisa ga rashin gaskiya hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce qala rasul sallallahu alaihi wasallama man khalafa ala yaminihi fiha fajur ليقتدع بها مال امرئ مسلم التي الله تعالى هو alaihi غلبانه duk wanda ya rantse da Allah ya yi rantsuwa da rantsuwa alhali cikin ta ya san shi fajiri ne domin shi yanku wani yanki na dukiyar wani musulmi dan uwansa to zai gama da Allah rana alkiyama Allah na tsananin hushi da shi ma'ana Allah zai azaba a kansa manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya ambata cewa al ghamus sadaqu diyar balaka wato rantsuwa ta gamus wanda ke rantsuwa da gairu balakin ba da kula ba za ta bar gidansa haƙo in ka dubi wannan hadisi dai da muka karanta bukhari ya rawaito shi aya ta alkur'ani ce sannan akwai sauran maganganu na malamai kwarai da gaske wato waɗanda ka gwada rantsuwa bisa ga ƙarya to haɗarin ta ya girma Allah ya tsare mu saboda haka ba ta da kyau ci gaba to da shi ta biyu yace ina hukuncin mutumin da ke ɗauka alƙawali sai ya kasa cika shi saboda sau da yawa in mutum na neman wani matsayi sai ya yi ma mutane alkawari in ya samu biyan bukata sai ya kasa cika alkawari ina hukuncin irin wannan a cikin addinin musulunci shi ma a nassin qur'ani Allah madawacin sarki ya magana bisa ga idan mutum ya alkawari ya cika in bai cika ba kuma ya san yana cikin wani babban laifi ya laifi babba kwarai a cikin alkur'ani mai girma Allah yana cewa wa aufu bil ahadi innal ahada kana mas'ula wa aufu al kayla idza kuntum wa zinu bil qisat al mustaqim zalika khairun wa ahsanu sawila wato anan abinda madaukakin sarki yake magana cewa ku cika wato da alkawali domin alkawali abin tambaya na a ranar alkiyama duk abin da bakin ku ya ba kun ka faɗa to ku cika shi in ku cika ba kun rage ma'auni don haka wa kun kai ku cika ma'auni to za kin tuno don ku awo wannan ya sha awo na zakka ko awo na duma ko kuma awo na sikini ko kuma awo na magana duk abin da za ka yi wanda yake haƙƙi ne wanda za ka ba su idan ka raga ba ka cika ma'auni ba ku yi awo kuma da ma'auni madaidaiti yin haka nan shi ya zama adalci kuma ya kyawu ga makoma wannan ya mundu wasu rikin isra za mu samu wannan aya sannan kuma annabin rahama sallallahu alaihi Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin alkur'ani ce ya ayu allazina amanu a hudu kodi wato a ma'ida kenan duk kullum da kuka yana alkawalla ku cika wannan ya gwada cika alkawali ya zama tilas ga wanda ya yi shi in dai shi musulmi ne sannan annabin rahama sallallahu alaihi wasallama kamar tabarani ya rawaito wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin sa yana cewa فقال رسول صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له باب إيماني قول بيد أمانة متنا أي amana amana da shi amma ya ci amana ko kuma shi wata yaudara cikin amana da an kai da shi to sam sam sam da imani sannan wala dina liman la ahada lahu duk wanda bai da alƙawari bai da imani bai da addini saboda haka yana da kyau mutane su ya tara dan abin duniya abu ne wanda yake kaɗan na sannan kuma za ka yi gaddama ranar alkiyama in wani hali ya kama da kai aka ce ta zama duniya za ka gaddamta to ashe ka yi guzuri domin gobenka ka ka yadda ka bata gobenka don tsawon ga abin duniya dan kaɗan na wallahi da mutum ya san abin da awon ubangiji na ni'ima da bai yadda ya saba alkawali ba da mutum ya san abin da awon ubangiji na azaba da ya yi kokarin cika alkawali domin kada Allah shi musu azaba wanda aya ma'ida wanga hadisi da barani ya rawaito shi to sannan alkawali in ka dauke shi bashi na akan ka manzo ma ba sallallahu alaihi wasallama ya ce sahibu dayn maganun fi qarbi la fuku illa qada'u dayni to wanda ya alkawali bai cika ba babu da za a iya cika shi na cikin kabri don haka ma'abuci bashi za a kukunce shi a damin shi ba abin da ke kwanci sai ban bashi tsawon gaba shi bebewa saboda kai za ka dawo maka kwamci kenan saboda haka cika alkawari in kai da al'umma ko cika alkawari in kai da mutane kaka yaudara in kai yaudara Allah zai kama ka wannan mutane mafi yawan su musan ni ake ce ba lahira ba inda sun sani ba su yin alkawari su kwanci inda sun sani ba su yin alkawari su ci amana Allah ka ba mu ikon cika alkawarin mun kai shi ci gaba ta sai tambayar mutu gabar ta fito daga yar buhari da zainabu abu matan shugaba ibrahim yana yi mungali suka ce allah gafarta malam wasu malamai na cewa duk musulmin da ke sallah biyar a ne kuma cikin lokaci babu wani kur'ani ko hadisi wanda zai kira su kafirai amma wasu malamai sun ce akwai wasu ayoyin kur'ani da hadisai waɗanda sun ka yi bayani na koda musulmi na sallah biyar a yini idan ya yi aikin ko maganar da ya yi ta katarta ƙul'ani da hadisi sun katarta shi muna neman malam ya gawa muna tare da walwale muna wannan fata a to ita mai wannan tambaya hakika ta yi tambaya kuma ya cancanta a ba da amsar tambayar ta kuma kanin amsa tambayar ta akwai bayanai masu zurfi da yawa kwarai da gaske wato na farko wanda yake magana cewa in mutum na sallah biyar babu abin da za shi shi kafirta to yana da uzuri ga wadda magana in jahili ne amma ba shi da uzuri ga wadda magana in mallami na domin annabin rahama sallallahu alaihi wasallama a cikin alkur'ani ne a cikin hadisinsa shi yake cewa man baddala dinahu faqtulu duk wanda ya addinin addininsa yana bisa da musulunci sai ya ridda kuke ko kashe shi wannan hadisi bukhari ya rawaito shi akwai hadisi na mu'azu bin jabalin wanda yake cewa ayyuma rajulin irtadda anil islami ruhu fa in ada wa idda duriba unqahu duk musulmin da ya yi daga musulunci ku kira shi in ya dawo alhamdulillah in bai dawo ba a sa wayansa ya ci gaba da cewa ayyu mamra'atin irtaddat anil islam duk matar da ta yi da gabarin musulunci ita ma ku kira ta fa in ada in ta dawo alhamdulillah haka aka so in ku bata dawo ba bata dubin ku ita ma da turanta to wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama yana so ya kauda shi ne mai yanga magana sannan ubangiji madaukakin sarki cikin alkurana na cewa wato duk wanda ya rida daga cikin kuma yarta din ku an ji ni ba saboda yatla da kaune duk wanda ya rida daga cikin ku daga bayan addinin sa Allah zai zo da wasu mutane wannan nafsi yana gwada akwai ridda sannan nassin qur'ani Allah yana cewa wa ma yajhadu bi ayatina illa al-kafirun ba wanda za a zai mutu da ayoyin mu sai kafirai shi kuma Abdullahi ya ya baka bayani ga wannan aya yace shin ana nihin wanda ke mutu da ayoyin Allah shin aya ayatul munazzala ko ko au ma ya umma in mun duba biya a tawili shin ayoyin alqur'ani ma da ake magana ko ko a abin da ya gane duk ayoyi na ubangiji abin da yanzu ka gane ka san aya ta ta Allah amma ka dawo ka daura musu ka san abin da ban injiya kowa abin da Allah ne ka buga ka buga ka buga ka ga abin da bayyana lalle ka tabbatar da abin da daga Allah na kuma ka da musu ne shin ko shi ya magana akan wannan saboda haka wanda ke yin wannan magana to inda jahili ne yana da hamzari yana da da sai a karanta sai amma in malami ne to shi ma sai ya fada cikin nau'in masu riddat domin kuma malamai ba su bar mu haka nan ba sun karanta da mu in ka karanta da zuwa salik shayi na ɗari biyu da ishirin da ɗaya na cewa wa an arrafu riddata kubru muslimin bilin nifin an aw bi qawlin ne mai mimma yuzunnu qutari ka yi bi mari awa mai lam yakal qur'an fil muqazzari aw an walau mislam qatil ɗahiri أو جاني في أعلم البكاء أو أنه يؤالق الهوراء أو تحلم رمى أو حرما حلال أو دعوات أود للسماء أو ادعى نبوة أو كذبها أو شركة فيها فأبي ذنبها إن يتوب بعد ثلاث يقتل وماله فيؤم ومنها يؤمن وفية وطول وصلاة وصوم والحج كذا زكاته والنذر والجهار والأيمان بالله والإسكي كذا الإنسان a abinda mallan ke magana a kai malamai su mana tarihin abinda ake ce maridda abinda a ridda kuma musulmi musulmi na amma sai kafirta da ni shi ne kafirta da nan shi ilin audu kawai mutane da kuma wani aiki ko kuma da wani zance wanda ake iya fahimta ya haifo daga wannan kauli bai ya sai da tarihi sulkufi wanda yake da tsantsan kafirci to da haka ashe kenan wannan sun yi musulmin daga musulmin mai yanzu mai yanzu muhtaj wanda ke ba tashi shi an kai wannan abin ba da zaɓin kansa ya shi ina misali ka yi fi wasu hizu na kamar inda ya ɗarma zanjani tsakiyar kunkurinsa irin wannan da kiristoci ke za su hitoci ya ɗarma shi da kunkurinsa kuma ya fi ishi ga toci yana da sun saba in ya ɗarma shi kawai da mujarar ɗarma shi kuku a sai ya shiga kanisa a wani mutum kal qur'ani ko ko mutum yake kama qur'ani ne cewa shi kirka da cikin gamanta ko da kuka sannan tabanta wala musulma hada dakhili duk irin waɗanda ayyuka suna iya sa mutum shi rida akwai rida ta aiki akwai rida ta saurari akwai rida ta magana da haka wanda ke irin wannan magana jahilci ne dan yansa shi yasa yayi wannan magana in kuma lamina ko ba da hamzari kamar yadda ni ambata kan warko amma da kuma abin da yake cewa a ridatu juz'i na biyu na sani shahi na ɗari biyu da saba'in da bakwai ya ce a ridatu kubo musulmin bisarihi bisarihi bisarihin aw lafzin yaktalihi aw fi'lin yatadammanahu ka'ilqa'a mufahim bi qabali kaga magana su guda wa shaddu zunnari wa sirrin wa qawlin bi qiramil alami kan mutum ya ci wani taliki a ai bai da farko aw ba kai ko kuma akwai kare to duk waɗannan abubuwa suna iya sa mutum da ya yarda ka ya ƙara can gaba aiki a wadda annahu in lis samai ko shi da awai na kaka da au sama shi wani abu aw alikul hura ko kuma yana mun gama in ma ta hura ne a wasu ka shulbul alhamdu ko kuma ya halatta daga mashan giya duk wannan yana iya sa mutum ya zama murtaddi saboda haka wato ko mutum na sallah yana azumi yana zakka ya yi haji to in ya aikata waɗanda abubuwa da muka yi magana to ya yi ridda babu abin da ke sa ya koma ga musulunci sai ya jaddada kalma saboda haka kuma ka karanta littafin mujaddadi usmanu shehu mujaddadi da shehu da littafin kanansa shehu abdullahi yaya wasu mara ya ambata a cikin nuwar rabadi ya kasa mutanen ƙasar gama kashi gida uku sannan da sauran littafansa da ya rubuta kafirci mai kafirci da ya rubuta da ake yi da waɗanda ba su shafi musulunci ba da waɗanda aka kula zuwa da waɗanda aka zare a salatar da murtaddai saboda haka wadda magana ainihin kuyata ainihin kuyata babba babba Allah tsari shayi na ɗari biyu da saba'in da takwas a cikin jirgi na biyu na na Mustapha. kuma wannan magana ba ta rike gwamnati ta shawarta da ci gaba to sai tambaya ga muka samu daga malam muhammadu da ke shiyar nasarawa a garin birnin kai ya ce allah ya gafarta malam na ji malamai na cewa babu wani littafi kamar buhari to shin ko haka gaskiya ne ko yaya sannan kuma shekara nawa yayi wajen rubuta wannan littafin muna neman duk allah malam shi ba mu gamsassar amsa kuma mun gode allah shi kara wa malam ilimi kuma shi kare ta daga ma'asada amin a cikin littafin shehu abdullahi babul kari wannan littafin in muka duba shayi na bakwai ya wani fasali yake cewa fasalin fi fasalin fi fadl hadal jami'i wato yana bayani akan abin da ya shafi wato ilmul hadisi kuma yana bayani akan hadisan imam bukari wato littafin imam bukari wannan littafi na hadisin da shi shike magana a kansa kuma sannan ya yi bayanai a kai yace sahihu بعد القرآن qurani كل كتاب وبه مؤول كتاب سيد الورى والذاب أنفذ ما يقوله الكذاب صنفه في مسجد الحرام عند مكان مولد الكرام وأعطنا الترتيب للأبواب لكنه يخرج بالكتاب إلى البلاد حيث ما سار قبل زمان يهبك الأخبار أقام في تاليفه سنين أي ست عشرة فزام سونا ضيقه في طيبة المنورة يهول التراجم المصورة ما بين قبر مصطفى ومنبري يلقاه في المنام ما تدخلي ما كتب الحديث إلا فصلا قبل وصلى والنبي فعلا هو أصغ من كتاب مثله شرطه في اتصال فعلم أن يربط اللقاء في أدالة رجاله جاء رجالا إذ الكلام في رجال مذله أكثر من رجال ذا المقانين إذ كلام في رجال مولمي أفضل من رجال ذا المقدمين وهكذا في عدم الإعلان وعدم الشذوذ في الرجال من تقدوا عليه ما لا يقدره ومن طريق غيره يصرف وأن إجماع على ثلاثة ما صاحه بالقوم ما صاحه بالقبول الحق وقدم إعلان على غيرهما في ثقة وإلة علمهما قال يا ربي أنه ما ما أدخل في يسر يصفه ويصفرته وقال ما كي يقول مؤلم ما فيه إلا ما سكات يسلم وانا شيخنا عبد الله وانا مدانا أسكي وانا لتعب السراج الأبنان لتعب الكاري شيخ السراج البكاري abin da yake magana sahihu wuli kahin sa inda ta ci shi bukari abdullahi kullu kitabin kowane littafi ba da qur'ani bayan qur'ani wa bihi mu'awwal kuma ga wannan madogara take saboda haka tambayar ka wannan magana haka ne littafin sahih bukhari duk cikin hadisai wanda an ka tattara bukhari ya kowane inganci kitabu sahih al-wara littafin shugabanta likai shine bukhari wazabu anhu ma ya kulu wal kazzab mai kwabewa na ga abin da makarita suke faɗa kuma shi ne wannan littafin sannan fi masjid al-haram inda makani mawridin kirani ya sallafa wannan littafin ga masallaci ne alfarma gun bagire wanda an kahi manzo sallallahu alaihi wasallam wa hasana tartiba lil abwab lakin wa yakhruju min kitabi to kada da mu gaji da kai wannan littafi kamar da shi na Abdullahi an bata waɗannan da za akwai tambayoyi da gaba wanda littafi shi ne mafi fici da kowane littafi cikin nuna in man da qur'ani daga da sai musulunci an ka gangaro da su tsari to sannan kuma tambayar ka ta bi cewa shekara nawa yayi yana rubuta littafin da to da abin shi Abdullahi ambata cikin littafin kai yace a tsama fi talifihi sunina ai sai ta akiratin fa ga masuna Imam Bukhari ya tsaya yana talifi littafin da ya rubuta cikin shekara goma sha shidda sannan kuma yanzu yana karanta shi cikin madina yana cancanza tarjamomi a yadda an ka turanta domin ma bukari ba kihina game da abin da tarjama wani babi zai yi sai ya bai tarjama babi kwan da tarjama nan ta babi nan za kafa mace tana fahimta abin a cikin hadisan da ya karanta ko ba ka fahimta da haka wasu kakan iska suna karanta bukari amma da abin dariya domin ba su san ma ina an sa gaba ba sabar tarjama jama da imam bukari duk babin cikin bukari to dan nan ga farkon ba da aka gane ni zai karanta, domin da sahih bukari da da suna da wani abu a din nan da kun ka karɓi babu da shi to shi na za su karantarwa kuma shi na a cikin bada saboda haka sai a zo da magana gudan mai yawa a yi magana guda ɗari amma magana guda ta an kawo hadisin nan donta saboda haka in baka fahimta ba sai ta hadisin da ya zo nan amma kuma ga wasu abubuwa daban-daban da aka kawai mai tambaya to kaji inda da tsari yake lalle bukhari shine magabaci ga kowane littafi na cikin qur'ani sannan banda haka za imam bukhari ya rubuta littafi na cikin shekara goma sha shida ya rubuta shi riba mustawul qari lil bukhari الشيخ عبد الله حبيب شاهي بكر وشاهي تبر الله لا fara ba tausaitin da ya a eh, umarni na rubuci ta gaba ko da ke wata sunan shi ba yace assalamu alaikum ala ya gafarta malam eh, na ji a cikin littattafan gado ina jin malamai na kiran da dahuli da bayani da wasuli da tamashuli shin menene ake nufi da su kuma eh, ya mai an ma'anarsu a cikin tsarin gado a kamar yadda ya ambata wato ɗalibai masu karatu a ga abin shagado wasu fahimta suna da ƙaituwa da waɗannan abubuwa wato guda shidda ko kuma in ce guda hudu shi ne da dakuli tabayuni tawafuki tamasuri to abin da zamu yi mana misali a takaice bari mu fara daukar tadahuli abin da ake ce mata dahuli kamar hudu da biyu shidda da uku takwas da hudu kaga biyu ta shige cikin hudu ko zama shidda sun yi kaga sulusi ya shiga cikin shidda domin jin sulusun shidda ta sannan biyu sun hudita kaga ta dafuli kenan Ka bayani uku da biyu sun yi daban-daban hudu da uku biyar da uku don ka ji an ce tabayuni to shi ne tabayuni sai ka dauki akarin ka saura karanta tawafuki ko shidda da hudu shi ne kiko shidda da hudu hudu in ta ci a cikin shidda sai ka bar biyu biyu in ta ce a cikin hudu sai ta sanyi wato biyu in ta ci a cikin hudu sai ta sanyi biyu sai ta bar biyu ita ma ɗaya biyu nisfi tawabuki sai tawabuki kenan da nisfi sai ya zar ɗaya biyu to kaga ashe biyu ta zama nufi cikin hudu daya ta zama nufi cikin biyu da shehu ta wasu ƙi da nufi to kaga yanzu nan tara da shidda to shi ko ta wasu ƙi su sulfi kenan goma sha biyu da takwas ta wasu ƙi da kenan goma sha biyar da goma ta wasu ƙi da kenan goma sha takwas da goma sha biyu tawafuki da sulusi kenan saboda haka a takaice karan ba da lokacin mu wannan ne kaɗan nan bayani Allah da kadan rufa to da yake lokacin ma haka ya riske mu tilas haka ya kamata mutum ta aya a malam sai mu Allah ta saka dan sai mu kuma Allah ya bamu iko amfani da abin da aka karantar kamin wannan lokaci sai kuma na sati insha Allah mu ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جماعة السلام بركة مدى ساكة سعدادكم أتكلم wannan filin inda insha Allah yau ma muna dauke da tambayoyin da masu alama suka aiko muna to algafa ta malam tambayar da za mu fara ita ta fito ne daga honorable shugaba Ibrahim Linaye Mungadi yace assalamu alaikum Allah ya ta malam kamar sojoji suna wurin yaƙi kuma ana gwamza yaƙi sosai tsakanin abokan gaba idan lokacin sallah yi kuma ana cikin tsakiyar yaƙi to yaya za su yi su yi sallah to a mana ibrahim kamar da kai tambaya haka ne kuma musulunci bai bar komi ba idan za a sallah idan ana wurin yaƙi ya arzu zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam abin da zan cewa kawai guda kamun in yi bayani game da sallah Allah ya sa waƙin na addini na kuma za ana yi ne domin samun da lahira wato a cikin littafin mustafar khalil kamar da ruwayoyi suka zo na maganar sallah ta yaƙi in zo daban-daban amma a wannan littafin Nufa ga yin riwaya da an ka ɗauka malamai suka yi bayani wadda za a yi sallah idan matsalar yaƙi ta kama to shi wannan lissafi ya mura bayani abin da bayanin da aka yi littafin ya ce shayi na ɗari rufita liƙitalin ja'izin wato an haram an rangwanta da waki wanda a halatacci amma ba wanda a haramtacci ba kamar yaƙi na zan wajibi na kamar yaƙin kafirai ko kuma ku yaƙi waɗanda suka yaƙi ko wanda ke niyyar wato su kai da jinin ku ko masu niyyar su kai da mutuntayyar kuna alhormatu sai kuma yaƙin ya zama babi na kamar yaƙin wanda ke niyyar ya amshi dukiyarsa an yi rangwani da shi wannan wato yaƙi abin na an rangwanta saboda dalilin yaƙi wanda a jahili ya zama kuma amkala tarkuku wanda barin yakin yana yiwa da ba'adin da fashin jama'a daga cikin jama'a wanda bayan imamu domin waɗanda amin fashin su isar masashi da yaƙi sashe su ko su zo su sallah to ni na an kai rangami shi ne man kasamu ne ya kasa jama'a sa wato ismaili a sanarwar ya kasa jama'a take samayin kashi biyu wa in ja al-qibla ko da ko suna kanta alƙibla qibla su abin nan suna muqawama da makiya amma kuma ga su lalle suna suna kanta al-qibla to da bai kasu yakin kashi biyu domin a samu nutsuwa wajen sallah hau ala da wadin ko kuma ko da suna akan dabbobin su su musulmi su yi sallah bisa ga imani zara hinan da lalura to shi ne nan wa Allah ma kuma ya sallar da su shi ne su sifar sallah bisa ga wajibi amma sarfi sun jahilce ta ko ko dan yin tsoron garwar su dan tsananin tsoro wa salla bi azanin wa iqamatin bil ula domin ya salla an yi salla da kira da kuma iqama bayan an kira bil'ula ula da dana ta farko idan an kasa su je da masallatan sun kala makiya wannan sun zo a salla da su a farko ne ya salla da suwa fisira ya in sallar subahin ci ko kuma sallar juma'a kullum ya raka tan baka abu da su yadda jama'a ita kuma tana son ta aiki makiya bayan ya raka abu da su su yi su shiga bayan su cika su fara daga wadanda su su sako wa'illa in ko dan ba sallar su bayan bacci ko kun ba misalin jama'a bacci sallah ci rubaiya ko salafiya kamar magariba ko sallar isha'i ko kuma azhar to ni za a yi ba raka a kai matan shi raka a guda da su in ya zo wani kasa da su raka a biyu da su in raka a sai zauna ya tafiya su su miƙe su cika sannan su zo su wasu matsiya su kwanci sako sannan zai nemi su talatar raka a da su su kuma cika suna ta da a cikin yaki wani shi a farko abin da za a fara yi sun maƙama sannan neman shi tashi da jama'a warfar zo sai kuma da shi kuma ta fita yana tsik au da'in ko na mai addu'a da samun nasara akan makiya au ko na mai karatu amma wajen magana karatu suke na uku da sallar su bahin kenan to shi kiyani yi da gairi ha a cikin tsohon nuna yana da sallar sura abin nan suna iya ba kamar su lafiya ko ruba iya to shi an kakara dubi ya san da gura wacce gaba ta farko da an kawo raka a rufin guda misali ko raka a biyu in sallah ce mai raka a hudu sun ba ba kafa bane ba wurin kira bane ke ta cika ita wata raka ta sun da sallah da a sallah ya sallah jama'a ta biyu ma baki abin da ya rage sallah bai sallama ba ta mila an fusu suna cika don kano su walau sallau da ne to kaji abin da mu dubbe ce da su waɗanda mutane sun yi sallah su muƙasimin din nan sun yi sallah da limani don waɗanda nasu ne waɗanda nasu liman ba abin ko ko sashi ya zama suka sallah da liman sashi sun ka zamo suka sallah farzan guda guda ba ta liman ba sashi da liman sashi sun ka farzan mallan yake ja ya halatta ba a mai da sallah ko da ke da makalimi na saboda an ta'a musulma amma ba a nan suwa wannan shi abin da za a yi na ana yaƙi da makiya idan rafa mutane suna yiwuwa wannan shi aka gina harko wa in wani yankin in ko zan bai a raba wanda tsari bai yiwuwa ba shi ya bani yaƙi da sashen mutane muƙawama ta yi ƙarfi ga makiya to abin da za a yi nan أكثر لآخر الاختياري sai su je ka sallah a cigaba gaba da gamdawa har zuwa ƙarshen lokaci